Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. yau kamar yadda na faɗa muku insha Allahu rabbi a cikin ya za kuma ka sayar ba tare da ka sami wani kokwanto ko wani darwa kawai sai ka taba kwam Yeah.